ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan kasa domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da ashirin da bakwai wata ta biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bismillah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa a jiya har ila yau surat hud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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوزد الموضود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف مقامي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin lallai mun aiki mu Musa bi ayatina wa sultanin mubin da ayoyin mu da kuma hujja bayyananniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ku annabi Musa alaihi salatu wassalam tare da shi akwai ayoyi da dama ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da manya-manyan fadawarsa domin su waɗannan manya-manyan da suke zama da fir'auna a fadarsa su ne jagororin sauran al'umma su idan fir'auna ya juya su su kuma suna juya sauran al'ummomin ana bin su annabi musa ya kawo masa sakon allah tabaraka ta'ala tare da ayoyi hujjoji bayyanannu waɗanda suke tabbatar da gaskiyar cewa Allah ne ya aiko sa. Amma, fattabaru amra firawun. Maimakon su yi imani da annabi Musa, alaihi salatu wassalam, sai suka bi umarnin firawuna. Allah ta baraka wa ta'ala yake wa ma amru fir'auna bi rashid shi kuma shi fir'aunin da me yake umarni umarninsa bai kasance akan hanya ba umarninsa bai kasance shari'a ba domin shi fir'auna la ya'muru illa bi dalal shi din batacce ne ga wadda ya bata ba zai yi ya shirya ba shi yana kan bata mutumin da yake ana rabbukumul a'la ce ni ne ubangijinku mafi ala duk da cewa shi wannan fir'auna din na zamanin annabi Musa domin akwai fara'ina banda wannan akwai fara'ina amma wannan fir'aunan na zamanin annabi Musa da kuma sauran fara'ina kamansa waɗanda suka yi irin mulki da kuma jiji da kai da kuma yin fito na fito da umarnin Allah kwatan-kwatan irin wadda fir'auna din nan yayi dukkansu bincike ya tabbatar da cewa wawaye ne kamar shi fir'auna din nan na zamanin annabi Musa shi ne ya ce fa a yi mai gini a saka mai tsani yana son ya je ya gana da ubangijin annabi Musa to kaga wannan ai mai hankali ba zai yi wannan tunanin ba mai hankali ba zai yi da wannan lissafin ba domin kai idan kana da hankali idan ka daga kanka sama kai ka san saman nan ba abin da ake ba abin da za ka hau bane ta hanyar wani tsari ko kuma wani gini ba amma shi irin lissafin sa kenan ne ya tara masu zihiri bokayen garin domin su zo su ci galaba akan annabi Musa domin suna ganin wayan nan ayoyin da annabi Musa ya taho da su suna ganin kamar wani nau'i na sihiri su kuma abin da suka shahara da shi kenan dan haka aka tara manya-manyan bokaye shi ya tsara komai aka sanya rana aka tara mutane suka zo suka baje kolin su su bokayen Allah ya bai wa annabi Musa galaba a kansu amma a take kuma ba yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr wannan mai hankali zai yi wannan kai ne kai contracting ɗin bokaye kuka tattauna bal ma su bokayen nan Allah Allah su galaba akan wa suke nema akan annabi Musa domin ya riga ya yi masa alkawarin zai biya su aikin kuɗi suka zo yi su ma ɗan ba su so a ce an ci galaba a kansu ba amma ana cin galaba a kansu su kuma da yake masana sihiri ne sun fahimci cewa wannan abin da annabi Musa ya taho da shi ya fi karfin wani abu duk wani abin da muka sani na surkullen sihiri wannan abin da annabi Musa yake tattare da shi ya fi karfin sihiri a take suka yi ne suka yi imani yake oho kun yi imani da shi ashe shi ne dama babban wadda yake koya maku sihirin amma ya sani duk wa'annan kawai hanyoyi ne in ka fito wa mutumin da bai son gaskiya mutumin da bai son gaskiya idan ka kure shi sai ya fito maka ta wani waje daban wajahadu biha an fusuru. a cikin zukatansu sun san tabbas wannan gaskiya ne amma ina ba su karɓa ba wa ma'ammu fir'auna bi rashi fir'aunan nan da suka fi suka bi umarninsa umarninsa bai kasance shari'a ba shari'a shine abin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya taho da shi da kuma hujjoji bayyanannu na'am يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة في سر المرفود الله تبارك وتعالى يجي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار رانا تاشن القيامة شي فرعون زي جابورا متاننسا zai jagorance su fa'awradahum da nar jagorancin nan da zai masu zuwa ina zai jagorance su ya shigar da su wuta wannan shine abin da Allah ya tsara mana ba kun bi shi a duniya ba to tunda kun bi shi a duniya yau ma ranar tashin ranar lissafi ranar da za a yi wa mutane hukunci da masu shigan aljanna su shiga masu shigan wuta su shiga to shi fir'auna zai jagorance su sai ya kai su cikin wuta sanadiyar umarninsa da suka bi suka ci bin umarnin da Allah ya aiko annabi Musa da shi Allah tabaraka wataala ce wa bi'sal wirdul mawrud kitir da shigan irin wannan mashigar da fir'auna zai shigar da su ranar tashin alkiyama wannan haka alamarin zai kasance wa yauma yud'a kullu unasin biman imani a ranar tashin alkiyama za a kira mutane da limamansu ai jagororinsu kowa zai layi a bayan jagorarsa to kai wane ne jagorarka wane ne jagorarka da wa kake koyi wa kake bi shin wadda ranar tashin alkiyama shi ma neman takanci yake yi shi kake bi babu abin da ya fi ban mamaki a wannan zamanin a wannan zamanin da muke shi yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wadda mutanen da suke yin shuri da tauhidi ba su zan jin sunan Muhammad Abdul Wahab shi yasa zaka ji suna cewa ahlus sunna wahabiyawa babu wani abu sunan shi wahabiyya babu wani abu sunan wahabiyya akwai wani malami da ake bada labarinsa shi ya tsani Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ya tsane ki kasan haka in bid'a suke yi da kuma masu yin fito na fito da gaskiya ɗaya daga cikin strategies din strategies din shine mai kira zuwa ga gaskiyan nan idan aka lura da cewa mutane ba sun fara karkata zuwa ga karban gaskiya al'amarinsa ya fara bayyana sai a fara yada abubuwa mara kyau gani da shi domin ka tsane shi sun kafin maka ka menene ka gan shi akwai malamin abdulwahab abdulhai Allah ya gafarta mai Allah ya rahamce shi bawan Allah ya rasu kamar shekara ɗaya da watanni zuwa yanzu wannan bawan Allah sai dai Allah ya saka bai shi ne Allah ya yi amfani da shi shi ne sanadiyar wannan abubuwan da muke yi yau ni kullum idan Allah ya amfani da ni na yi wani abu na addini dakan tunawa da shi kuma nakan mai murna domin na san duk wani abu duk wani mataki da nake takawa na aikin addini yana samun commission domin shi ne sababin shiryarmu shi Allah ya amfani da shi shi yasa wasu lokuta idan kuka ga mun yi zafi a kan wayannan mutanen abubuwan da suka aikata da mu kafin Allah ya kubutar da mu idan kuka ji shi kazantan yayi yawa shi yasa duk wani dan bid'a idan na gaishe kai tausayi shi nake ji wayannan mutanen na rantse da Allah ba su tsoron Allah babu Allah a gaban da yawa daga cikin su idan kana bin su abinda ya fi zama galibi shine cewa ba za ta haɗu da Allah kana da tauhidi ba fi sabilillahi duk wani abu na shirka da sihiri babu wanda ba a yi a gaban mu mun gani ba kuma za ka yi sallah akwai wani idan na tuna da shi sannan da tunanin in ce mai Allah ya gafarta mai ko kuma kar in faɗa domin fi layi ban sani ba ina tsoron na faɗa mai na mai addu'a na saba wa Allah ina tsoro domin abubuwan da na sani na sani amma kuma kun san irin rashin adalcin da yake a society din mai malami ake ce mai kuma malamin mu ne amma abubuwan da na sani da shi sukan sa na ji nauyin idan na tana da shi na roƙon mai gafarar Allah. Mutum ne zai dinga koya muku abubuwa na shirka, shirka, shirka tsantsa ba. Ko kuwa ya dinga shayar da ku wayansu abubuwa da aka aka cakuɗa su aka aka aka haɗa su da abubuwa na shirka, shirka tsantsa da mu'amala da jinnu. Amma kuma zai ce za ku dinga yi bayan sallan asuba za ku dinga yi la ilaha illallah ɗari kar ku kuskura ya yanke la ilaha illallah ɗari za ku dinga yi kullum da asuba kuma kar ku kuskura ya yanke daga baya na zo na fahimci cewa ashe muna sake musulunta ne kullum can daga baya bayan Allah ya kutar da mu kenan sai nake revisiting din abubuwan da muke yi din sai nake kokarin irin daura abin a ma'ana to fassarar da zan iya yi wa wannan abin da yake sa muke cewa domin wancan abin abin la ilaha illallah din da yake mun gayi kowace rana da asuba kuma kar mu kuskura mu bari ba mu fara yin haka ba sai da aka fara yin wani abu tukunna sa'an nan yake mu fara yin la ilaha illallah nan kullum da dinga yi ne ni kuma daga baya na zo nake kokarin fahimtar menene dalili bayan mun fahimci abubuwan nan da ake shirka ne ba su da alaka da addini sai na fahimci kamar muna musulunta ne kullum idan gari ya waye sai mu musulunta sai mu yi mu maimaita kalmar shahada sai mu sake shigan musulunci to idan mun mutu kafin gari ya waye ba kaga mun shiga uku kenan ko hmm. to shi wannan malamin da sa Allah ya kubutar da mu shi kuma a wajen malaman nan namu ne ɗan bida'a muka san shi ba mu san da shi ba su suka sanar da mu shi sanadiyar kullum yana kan harshen suna tsiye mai suna zaginsa ba mu san shi ba ai wani din nan ya tafi saudiya ya je ya dawo yana kaza yana yin kaza yana yin kaza ba mu san da shi ba fa amma kullum idan aka zauna zancen shi ake yi sai kuma mu muka nemi saninsa amma muka neman saninsa da muka yi din ba muna tafiya majalisinsa ne domin mu je mu mai mu'arada za mu tafi majalisinsa ne kamar yana karatu haka sai mu zo mu zauna yadda kuka zauna din nan muna sauraron sa ba sauraron domin mu amfana ko kuma a'a ya faɗi gaskiya mu ɗauka ba a'a idan ya gama aka ce akwai mai tambaya sai mu dinga kokarin yi mai tambayoyi ta ajiziyya asali abin da yake tafiya da mu majalisarsa kenan amma tun da shi mutum ne bai san da mu ba bai san da zuwan mu ba bai san me ya kawo mu ba kuma Allah yana nufin mu da shirya sai zanto abubuwan da ake faɗi sai mu ga ayoyi ake karantawa ba hadisai ake karantawa ba kuma ba za a faɗi wani abu ba face an daure abin da aya ko an daure abin da hadisi kuma an ce Allah ne yake ayi kuma an ce manzon Allah ne yake ayi kai idan kana da hankali sai ka dinga tunani to yanzu wannan idan ina yin fito na fito da shi shi a matsayin shi na wani ne maganganun da yake faɗi din nan ba nashi bane ba daga ba bane sakon Allah yake isarwa ayoyi yake karantarwa hadisai yake karantawa to sai in dinga yin fito na fito da shi sai zan to muka karaya kuma ya zanto muka fasa muka kasa barin majalisin kullum sai mun zo har muka zo muka zanto mu ne ɗalibai na gaba-gaba a majalisin sa'annan Allah ya nene ne Allah ya kubutar da mu to wannan wannan uslubin uslubi ne wanda ya dade sosai na a ɓata sunan mai kira zuwa da gaskiya domin mutane su nene ne su tsane shi tun kafin ma tun kafin ma su san shi tun kafin ma su ji gaskiyar da kansu to wancan malamin da nake bada labarinsa babban malami ne a ɗaya daga cikin kasashen larabawa ya tsani Muhammad bin Abdulwahab Muhammad bin Abdulwahab din nan me laifinsa domin rubuce-rubucensa akan tauhidi ne da kuma menene rusa shirka da bid'a laifinsa kenan to wannan malamin yace sai na ɗauki kitabun tauhid da yawa hatta yau din nan da yawa daga cikinsu masu manya-manyan rawanin da dogayen tarbi da suke tsine wa Muhammad ibn Abdul Wahab da zaka tambayi ɗaya daga cikin su ya faɗa maka ɗaya daga cikin sunayen littafin da eh, Muhammad ibn Abdul Wahab ya rubuta bai sani ba shi dai kawai ya taso ne a majalis ɗinsu ana ambaton Muhammad ibn Abdul Wahab kuma ba a ambaton shi da alkhairi ana tsine mai albarka shikenan shi ma ya taso da tsanarsa yace sai na cire bangon littafin bangon littafin yana ɗauke da suna sunan mawallafin sai na je baiwa wani babban malami sai na ce akar makalla dan Allah wannan littafin ne nake son ka karanta kuma ka bani ra'ayinka akan littafin littafi ne mai kyau kuma malamin ya shahara da tsinewa Muhammad bin Abdulhab sai ba shi littafin kitabut tauhid ya cire bangon shi ne malamin da ya karanta littafin ya karanta littafin ya karanta littafin da ɗalibin ya dawo ya ji aka makallawa littafin nan da na baka na ce ka karanta littafi ne da kyau ko kuma akwai matsala yace kai wai wane ne ya rubuta littafin nan ne ai littafi ne da kyau matuka akar makalla ka tabbatar wannan littafin babu matsala a ciki littafi ne da kyau kitabut tauhidi din nan dai da suka sun fi kowa banan wannan littafin yace littafi ne da kyau sa'an nan yace mai to akar makalla ai muhammadin abu hafid nan wanda kullun in gawo bari zai ka tsire mai shi ya rubuta littafin azalimi daga cikin su ka san mutumin da shedan ya riga ya rinjaye shi mara kunya daga cikin su wannan ba zai hana shi bayan ya yi littafin ba ya kuma yanzu ya gane wanda ya wallafa littafin wannan ba zai hana shi ya dawo ya ce kuma ba haka bane ba kaman wannan sahabin nan da ya musulunta menene sunan shi salam ko abdullahi ibn salam ba yahudi sun san shi kuma suna ganin ƙimarsa da girmansa suna yabansa babban mutum ne a cikinsu sai ya zo ya musulunta sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gayyato yahudawa ya ce ya ma'aikin Allah bayan ya musulunta yake ka tambaye su man abdullahi ibn sallam fikum wane ne menene matsayin abdullahi a cikin ku yahudawa suka ce khairuna wa ibn khairina suka yi ta yabansa suka ce shine mafi mafi alkhairi mafi falala a cikin mu kuma ɗa ne ga mutumin da muka fi girmamawa mu yahudawa suka yi ta sa suka yi ta yabansa shi kuma yana bayan labule yana bayan labule sa'annan da suka gama yabansa ya fito ya maimaita kalmar shahada a gabansu a take a wajen suka ce sharruna wabnu sharrina duk wayannan maganganun da suka faɗa suka fara faɗin aka sun maganganun a yanzu nan ba ba tafiya aka je aka yi aka dawo ba domin ka san cewa ba yahudan mutum bai da hankali kuma baya jin kunyan karya hakan nan ɗabi'ar masu yin fito na fito da me da gaskiya don haka ranar tashin alkiyama fir'auna kowa za a kirawo shi da limaminsa sai ya bi limaminsa ranan kuma za ka ga mabiya a lokacin da gaskiya ya bayyana a gare su da cewa sun tashi a tutar babu sun tashi a tutar babu barra allazina tubi'u min allazina taba'u إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الآن ذات برنجا إذا متن يتاشي ranar tashin alkiyama sai ga mutane sun yi layi a bayansa su ce ai kai ne muka yi koyi da kai a duniya sai ya nemi ya barranta daga mutanen ya ce ban san kuma ba ni babu ruwana da ku faranin za su daga yin jayayya a tsakaninsu a irin wannan halin za ka ji musulmi yana cewa shi ya rantse da Allah yau din nan ko da manzan Allah ne ya dawo sallallahu alaihi wa sallam yau din nan duniya manzan Allah ya dawo duniya yau din nan su za su bi wani ne sai dai ku ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wai wannan musulmi ne wai wato shi akwai wanda ya fi manzan Allah a wajensa to wannan kuma bai kamata ya babu mamaki ba tun da har akwai waɗanda suka fi Allah a wajensu to kaga shi kaga karshe kenan ai akwai waɗanda suka fi Allah a wajensu kaga duk mutumin da aka kaddamar mai da musulunci a cikin irin wannan rigar gaskiya an cuce shi an cuce shi musuluncin da shi shine raina Allah da raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da aka ce Allah ne ya ce a yi sai kana ganin wannan abin second hand ne duk wani abin da aka ce manzan Allah ne ya ce a yi kai kana ganin akwai na wani mutumin da ya fi nasa akwai na wani mutumin da ya fi na manzan Allah kai fa da wannan a fidarka, kai ne kuma mai tuhumar wanda ce ba za a yi ba sai irin wanda manzon Allah ya yi, wai kai ne kuma kake tuhumarsa da cewa baya son manzan Allah akwai hankali a cikin wannan harkar ga fir'auna annabin Allah ya kawo sakon Allah sun kibi suka bi fir'auna Allah ya yake ranar tashin alkiyama fir'aunan da suka bi din shi zai yi masu jagoranci zuwa ga wutan jahannama wa utbi'u fi hadhihi la'na wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm qiyamah bisa rifdul maghfur Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma aka bi su tun anan duniyar da la'ana Allah an ce su daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya nisanta idan ka ga wani nafsi na Qur'ani ko kuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci wanda ya aikata kaza to kaga wannan kazan nan ka guje shi Allah yake tun a duniya muka la'ance su muka biyo su da la'ana tun a duniya wa yau malƙiyama Ranar takin alƙiyama ma la'anannu ne na la'anar Allah mutumin da la'anar Allah ya biyo shi tun a duniya ya kake tunanin rayuwarsa ta barzakh zai kasance ba wai fi mutum idan ya mutu aka zare ran mutum yanzu ya daina motsi aka tabbatar da mutuwarsa aka kai shi kabari aka rufe ba wai shi kenan ba zai ta bacci ne fa sai rana tashi kiyama ba a'a zai shiga wani stage ne daban shi yasa ai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu arda yake cewa da mutuwa kadai ce da da sauki a ce kawai wannan wato wahala da gafan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabawan Allah da salihai daga cikin bayansa su su ne wani su daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan shaytanin nasban din nan da ake faɗi suka ce na wato wato salon zararren bayan Allah kenan za a zare rayukansu da sauki amma wannan saukin fa da aka zo zare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna lil mauti la sakarat idan rai akwai wahala abubakar yake da wahalar da zaka sha lokacin da aka fitar da ran shi kadai ne yake da alamarin da sauki amma abin da yake bayan mutuwa ya fi karfin mutuwan ita kanta yanzu su fir'auna da makamancinsu wadda duk littattafan addini idan ka bude in aka ambaci fir'auna sai a ce alaihi la'anatullah babu dare mu yanzu amma ba mu sha ruwa ba akwai waje akwai wani bangarori a duniya wanda suka riga suka sha ruwa dare yayi akwai waɗanda muke gaban su da awa biyu akwai waɗanda suke gaban mu da awa biyar shida babu dare babu rana idan kai kana bacci a Najeriya wayansu suna can a wani bangare na duniya suna la'antar firawuna a lokacin da su suka yi bacci wannan bangaren duniya kuma suna la'antarsa alamadari arzawa kiri da sa'a ana sa' mutumin da barnansa a barnansa bai shahara irin shaharar fir'auna ba ya yi barna har ya je ya shiga kabari ya ya kare balle fir'auna da barnansa ya shahara har ya zanto Allah ya sanya shi ana la'antar shi babu dare babu rana ya kike tsammanin zai kasance cikin barzakh an biyo su da la'ana tun a nan duniya da kuma ranar tashin alkiyama Allah ta ala ya ce ya ce wa bi salwir dul maurut aga ce fir da wannan la'ana da ake aka biyo su da shi fir da irin wannan la'anta da aka yi musu na wadda ke bin juna yanzu suna nan ana la'antarsu ranar tashin alkiyama za su tashi ne babu su babu rahamar Allah domin menene ma'anan Allah shine al-bu'du an rahmatillah ka duba duk sararin rahaman Allah fa amma ga wani nan an singilin din shi an ce Allah ya nisantar da shi daga rahmarsa sanadiyar ne saɓawa annabin Allah saba wa annaban Allah. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce. Zalika minan ba'il qura naqsuhu alayka minha qa'imun wa hasid. Wa ma zalamnahum وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ذلك من أنباء الغيب من أنباء القرى نقصه عليك وأننا na daga cikin labaran alƙaryu wadda muke labarta maka ya kai ma'aikinmu. Wayannan alƙaryu ɗin min haƙa'imun wa hasi daga cikinsu akwai waɗanda suke a tsaye wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ajiye su a matsayin aya idan ka je ta wajajen da mutanen nan suka zauna za ka je ka ga gidajen za ka ga gidajensu da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye bayan an dammara su gidajensu suna tsaye a ɗinsu suna nan akwai waɗanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe labarinsu gaba ɗaya hatta a yau ɗin nan akwai wajaje da ake tafiya yawon buɗe ido a wajajen da suka shafi kasashen sham wajajen da wajajen da su samudawa da adawa suka yi rayuwa al'ummomin da aka hallakar da su a hadisai sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun taɓa wucewa a ɗaya daga cikin wayannan alkariyu din a lokacin za su tafi yakin tabu manzala sallallahu alaihi wa ya hana sahabbai shigan gidajensu ya hana su amfani da ruwansu da mutanen ƙaumu da mutanen Lu. kuma akwai wasu asar da suke cewa kar ku nisanci tafiya waɗannan wajajen amma yanzu tafiya wajen yanzu ya zama wani abin wayewa mutum sai biya kuɗi sai ka biya kuɗi ka rasa inda za ka tafi a duniya sai inda Allah ya saukar da fushinsa manzala su zama yake kar ku tafi wannan wajajen kuma idan tafiya ta biyo da ku wajen kar ku bi wajen ce kuna masu ne kuna masu kuka tsoron kar irin fushin da Allah ya yi da su ya nene ne ya shafe ku wa ma wayannan mutanen da muka halaka su Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawunan su fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min shay allolin da suke bautawa baitin Allah ba su tsina na musu komai ba kai ne kake kake tara bautawa Allah amma kuma ka bai da ba zai iya kashewa ba ba zai iya rayawa ba ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya shayarwa ba ba zai iya gudanar da iska ba ba zai iya saukar da ruwan sama ba ba zai iya tsirar da abin shuki ba to wannan wani irin Allah ne Allah da mutum ya kago da hannunsa shi yasa kamar yadda na kan faɗi kullum ya kamata mu danga gode wa Allah da Allah ya yassare mana imani Allah ya yassare mana imani kaga imanin nan wallahi akwai wanda zaka zaunar da shi kamar bayani tun daga safi har faduwar rana bai so gani ba wallahi kai ga san akwai akwai mutumin da akwai mutumin da yake bautawa nawa ake sayar da kwai yanzu kwai guda ɗaya nawa dari biyu biyu na ɗauka da talatin da biyar ake sayarwa to kwai din nan ba na ɗari biyu da hamsin don Allah kwai din nan a wannan zamanin da wannan wayewan da proliferation ɗin technology ɗin nan ka ga mutum wai kwai ɗin nan dai da ka sani na ɗari biyu da hamsin shi ne Allah a wannan zamanin wallahi akwai a wannan zamanin, kwai dai kai Allah ya baka imani ba za ka gode wa Allah ba wa ya kamata ya kasance Allah tukunna idan cancanta ne astagfirullah tsakanin kai da kwai da ka siyo din waye kamata kai sai ka zauna kai muhawara ka duba tsakanin ka da kwai kwai din waye kamata ya zama Allah wani <laughs> idan cancanta ne ba kai ya kamata ka zama Allah Allah kon ba amma in ba hauka ba ya za ka siyo kwai kuma ka ce shi ne Allah ka akwai wani wani wani mutum daga Czechoslovakia na sha bada labarin nan wallahi ya kamata mu gode wa Allah alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah akwai wannan Czechoslovakia ɗaya daga cikin kasashen da suka suka eh, eh, suka samu istiklali bayan yakin duniya daga USSR ɗin nan wadda sanadiyar haka karfin Russia ta rabu. Cik ɗin nan mulhidai ne ba musulmai ba ne kuma ba kiristoci ba ne ba su yadda da akwai wani wani Allah ba sai dai kaɗan daga cikinsu za ka ga ɗaiɗe ku kiristoci za ka ga musulmai kuma sai ka sha wahala to akwai wani mutum musulmi ne lokacin muna jami'a to ni da abokin karatuna profesa ne yanzu malamin jami'a ne a malaysia yakan zo shi wannan baturan ban san ta ya gano gidanmu ba don muna da gida ne a keɓe da ɗalibai daga kasashe daban-daban suke zaune a ciki sai ya zo ya zauna ya ce shi yana son waɗanda za su taimaka mai shi yana jin turanci shi yana son ya fassara riyadu salihi daga larabci zuwa yarensu na cik so tun da mu ba mu iya yaren ba amma shi kuma yana jin turanci sai mu dinga ɗaukan hadisi mutane suna da himma ba shi ne bayani da nake jiya cewa kar ka yi korafi kawai ka nada hannayenka kai ma ka ba da gudunmawa kowa a irin harkar da yake yi akwai gudunmawar da zai iya yi zai iya bayarwa malamin makaranta ne dan dan goyin ne a tela ne dan sanda ne a lauya ne duk wani irin fanni da yake aiki a rayuwa a matsayinka na musulmi ka kwatanta musulunci cikin aikin kama kadai gudunmawa take bayarwa za a ce a akwai wani akwai wani wani DPO e da nake yabawa sosai a nan in yamuri ne an ɗauke shi shekarun baya shekara biyu uku da suka wuce an taɓa yin wani DPO e in yamuri wannan bai taɓa yadda a zalunci kowa a gabansa kaga ba musulmi bane amma kuma yayi abun yabawa a yaba mai ko shi wannan mutumin ka duba sai muka tambaye shi muka ce musulmai nawa ne a kasar taku yace eh kai shi ba musulman da ya sani fa da shi karan kansa ba za su wuci mutane uku zuwa biyar ba har da shi kai ba ana kiran sallah ka zo masallaci ba wani wani bai jin kiran sallah sai ya tafi kasashen musulmai kiran sallan ma nan ma da kake ji sau biyar a rana ni'ima ce ni'ima ce sai muke mamakin ka duba irin futuristic thinking ɗinsa idan musulmai ba su wuce uku hudu biyar ba har da mai magana to me na wahalar da kansa wajen tarjama lissafi daga larabci zuwa ne zuwa yarensu suwa ne ne za su garanta mutane nawa ne amma yana fatar cewa ko da su musulmai a yau ba su da yawa a wajen yana fatar cewa musulunci zai nemi zai bunkasa nan gaba ko da bayan mutuwarsa ne za a zo a amfana da wannan gudunmawar da ya bayarwa musulunci almuhim ya kasance yakan zo ni da professor hadid lokacin bai zama professor ba <laughs> eh, yana ɗalibin jami'a mukan zo mu zauna mu ɗauki hadisi mu mai bayani da turanci a take yana fassarawa da yarensu to mukan tattauna abubuwan da suka shafi kiran mutane zuwa ga musulunci sai ce mana mu fa Ya ce mutanen ƙasa ta ni a ra'ayinsa su ne mutanen da suka fi wahalar shiga musulunci muka ce mai mai yasa ya ce, kai wani irin tunani nasu na ilhadi yana da nisa sosai ba su yadda da wani wani existence of a being called God ba ba su yadda ba sai ya ce akwai wayansu likitoci guda biyu za su zo yin humanitarian service ba musulmai ba ne abokanan wannan shi kuma wadda muke aikin nan tare da shi abokanansa ne yake dan Allah yake su ma suna jin turanci zai kawo mana su mu yi masu da'awa zuwa musulunci ya kawo mana su sun biyu muka zauna da su ni kam hawaye nake zubarwa kuma su dariya suke dan na kai marhalar da na fara tunanin wayannan wani irin wani irin kwakwale suke da shi medical doctors ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun al'amarin duniya za ga mutum ya kware ya kware a fanninsa fitak ne a'a lauya ne dakta ne a'a kaza ne shi injiniya ne waye shi ya kware amma idan aka tunkare shi da al'amarin addini sifar bai san komai zama da addini ba wayannan akan lahira ba a zancen su su kawai zancen da suke yi su zancen kun san wannan theory in big bang ko su ne kawai duk yadda duk wata muhawala na ka fahimtar da shi na ka kawo mai su falsafa su ka san irin wayannan ayoyi da ba bai masa amfani amma ina da muka gama da su muka koma bayan mun zo mun haɗu da shi yace kun ga abin da nake faɗa muku ko shi yasa idan mutum ya tsinci kansa a muni, wallahi ya gode wa Allah Allah ya ce allolinsu ba su tsinana musu komai ba. Fama agnat annum alihatuhum ya da'una min dunillah min shay'in lamma jaa amru rabbik da alloli ne da gaske ai sai su hana umarnin Allah ai sai su hana hallakan faruwa ai amma ba su tsinana musu komai ba lokacin da al'amarin umarnin ubangijin ya zo a gare su na a da su wa ma zaduhum ghayra takdi. ko ba su kara musu komai ba face face halaka ba su kara musu komai ba face halaka mutum ne zai dauko abu da kansa ɗaya daga cikin sabai yake shi a lokacin jahiliya idan ya tafi kiwon dabbobinsa a can bayan gari idan ya ga dutse shifin dutsen ya birge shi shifin dutsen ya birge shi yake sai ya ɗauko dutsen ya kawo gida allansa na da na kafin ya tsinci wannan dutsen mai kyau sai ya zo ya ɗauki allansa na da ya jefar sai ya mayar da dutsen gurbin allah wannan dutsen ya zo wanda aka tsinto a yau sai ci gaba da zama menene sabon allah kuma aka zo aka kira su zuwa ga su kaɗai ta Allah wa ta'ala idan aka tambaye su wane ne halitta sammai da kasai sai su ce Allah ne Ah Allah ne amma kuma kake bauta wa dutse me yasa ba za ka bauta wa wanda kai ka yadda shi halitta sammai da kasai ba wa kadhalika akhdhu rabbika وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله تبارك وتعالى يتي حكا نان وكذلك أخذ ربك حكا نان دمكر أبنجزن إذا يدم يدمك الكريو وهي ظالمة أي عندها da wayannan alkarin suka yi menene suka yi zalunci zalunci a nan shine shirka babu zaluncin da ya kai shirka girma Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka shike shayar da kai shike ciyar da kai akan kasarsa kake rayuwa sa kake shaka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake idan kana son ka saba wa Allah ka saba wa Allah yace to ka nemi waje wanda ba kasar Allah ba kuma kuma ba kasan saman Allah ba akwai wannan wajen akwai wani wajen da za ka tafi yanzu a doron kasa wadda ba na Allah ba ne? kaga kuwa tunda na Allah ne dokokin da Allah ya sanya ya ɗora maka shi ya kamata su ne su ya kamata a tafiyar da rayuwa da shi a bayan kasa tunda na Allah ne yake zalika yawmun yake idan. Wani ya zalima inna akhdahu alimun shadid shi damkar ubangijinka yana da radadi yana da tsanani shi yasa al-imam rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan aya ya kawo wannan hadisin da ke cikin sahihain cewa inna allaha la yumli lil-zalim Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi wa azzalimi jinkiri hatta idza akhazahu lam yuflitu sai ka ga mutum azzalimi yana yin zalunci yana yin zalunci yana cin karansa babu babbaka Allah Ta tabaraka wata ala yana mai talala hatta idza akhazahu a lokacin da Allah Ta tabaraka wata ala ya damke shi to ba zai sake shi ba yace inna fi zalika la'aya Inna إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره وما نؤخره إلا لأجل معلوم يوم يأتي وما نوخره إلا لأجل معلوم يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية hallakar da wa'incan mutane da muka yi da kuma muke ba da labari lallai aya ce aya ce mai girma amma gawa liman khafa azabal akhira ga wadda ya ji azabar lahira ga wadda ya ji tsoron azabar lahira wannan labarai da aka bayar na mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya hallakar da su sanadiyar yadda suka yi fito na fito da annabawan Allah da manzanni to akwai aya a ciki amma ayar ba ga wadda ya ji tsoron azabar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas lahiran nan wata rana ce majmu'un lahun ranar da za a tattaro mutane za a tattaro mutane a wannan ranar wa zalika yawmun mashhud kuma rana ce wacce kowa yake halartawa a wannan ranar milladun adam alaihi salatu salam. halittun Allah ga baki ɗaya tun daga kan annabi adam har zuwa karshen lokaci za a hallaro da su za a taho da su ga baki ɗayansu Allah tabaraka wata'ala zai tashe su ga baki ɗayansu da mutane da aljan da dabbobi ka sawwara irin yadda taruwar wannan ranar zai kasance wani taro ne wadda ba taɓa yin irinsa ba domin za a haɗo al'awwalina wal'akhiri mutanen farko da mutanen ƙarshe za a haɗo su gabaci ɗaya shi yasa kunyar wannan ranar ita ce kunya mafi girma wadda Allah ya kunyatar da shi a wannan ranar shi ne mutumin da a tarihin duniya ba taɓa kunyatar da wani irin kunyar da zai sha a ranar ba domin mutanen farko waɗanda ba su shaida lokacin da kai rayuwa ba za su shaida yadda Allah zai wato kunyata ka Allah ya kare wa zalika yawmun mashhur rana ce wadda za a taro tattaro mutane da dabbobi da aljan da baki ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala zai wato tattaro su a wannan rana wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud kuma ba mu jinkirta wannan ranan zuwa wannan ranan ba mu jinkirtawa face domin wani adadi sananne domin wani lokaci wato kayyadadde malaman tafsiri suka ce adadin da Allah ya kaddari cewa 'ya'yan annabi Adam za su hayayyafa a ranan da suka kare aka gama haifar da adadin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so a haifar a bayan kasa lokacin ya zo to a lokacin za a tsayar da kiyama amma fa a yanzu haka akwai mutane nau'in mutane biyu a cikin kabari dama duk mutumin da yake cikin kabari ɗaya daga cikin addu'o'i biyu yake yi daga mai cewa rabbi aka misa da mai cewa rabbi la tuka misa mu muna ba muna raye ba wasu lokutan mu zama serious akan harkan addinin mu wasu lokutan kuma mu yi sako sako amma kuma akwai wanda shi tamfa yana cikin kabari yana cewa ya Allah ka tsayar da kiyama yanzu kai ya kike tsammani a lokacin da kake wasa a tsayar da kiyama a lokacin da kike dariya a tsayar da kiyama ko kuwa a lokacin da kake wani wani abu da ba za a iya faɗi ba wanda kai ba za ka iya faɗi ba wanda kai ba za ka so a ganka kana yi ba a tsayin da kiyama su suna nan miliyoyin bayan Allah suna cewa rabbi aqli sa'a me yasa suke son a tsayin da kiyama ne domin su an riga an nuna musu dama idan aka shiga mutum kabarinsa aka ce ana nuna mai mazauninsa dukkan mu gaba ɗaya muna da mazauni a aljanna kuma muna da mazauni a wuta Allah ka sa mazaunin mu na wuta ba wajen komawa ba ne. kowa idan aka shigar da shi kabari kun san ana dawo da rai ai kamar yadda ya tabbata cewa hatta wannan da aka shigar da shi kabari din hadisi ya tabbatar da cewa yana jin tafin kafafuwan mutanen da suka kawo shi domin a nuna maka cewa ba wai bayan kun binne shi za a daɗe ba ne kafin a dawo da ransa da har kafin kafafuwan kuma yana ji in kuma kuka daɗe ba ku bar makabartan ba ma zai dinga jin motsinku shi yasa magabata na kwarai riwaye suka tabbata cewa suka yi wasiya da cewa idan kun binne ni kar ku bar wajen hatta sai kun ɗauki lokacin da wa mahauci zai ɗauka idan ya yanka saniya ya fiɗe ya yayyanka naman gabaki ɗaya ya gyara tsawon lokacin da mahauci zai bukata wajen yin wannan kar ku bar kabari na idan kun binne ni ya zanto kuna kuna nan a tsawon wannan lokacin kuna yi kuna yi mun addu'a kuma addu'ar da mamaci ya fi bukata a wannan a wannan lokacin shine cewa Allah Allah ya tabbatar da shi addu'ar da manzo Allah ya umarce mu da mu yi kenan yace isadu li akhikum li atikum akhikum as-sabat fa innahu al-ana manzo Allah yana tsaye akan kabarin fa yace ku roƙon wa dan ku tabbatuwa domin yanzu nan al'ana yus'al yanzu nan ana mai tambaya da ga ku Allah ya tabbatar da shi ba kullu wallahu kafa bakwai bakwai bane kwai mutane ba su da adalci yanzu wannan maganar da nake ba kullu Allah kafa bakwai bakwai bane wani sai ya dauki wannan yake kaga abin da suke faɗi akan kullu Allahu ahad wanda aka saukar wa kullu Allahu ahad ya fi ka sanin muhimmancin kullu Allahu ahad bai ba da umarnin a karanta kullu Allahu ahad wannan nakan faɗi cewa da yawa daga cikin masu raka gawa makabarta da gawan za a ba shi daman ya fito a ba shi bulala da ya zane kowa domin sun zalunce shi mutum yana kai kaga kaga mala'ika kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jibril ya ya rufe ya fitar da fuka-fukinsa saddal ufuk manzo Allah baya ganin sararin samaniya fukafukin kawai yake gani domin Jibril ya rufe sanyi ya kama shi ya tsorata ya gudu ya koma gida yana cewa zammilu ne zammilu ne a cikin kabari ba za ka ga mala'ika za ka ga mala'ika masu ganin aljano irin mutanen nan masu shigan masu shigan halwa wayancin mutane masu wannan harkokin da muke faɗi na bid'a wanda za a je a baka abubuwa mafi yawan abubuwan da suke bayarwa su ce ka je ka yi ta ba sunan Allah bane sunayen aljanni duk waɗannan abubuwan mun san su ba ka ganin mutanen da idan suka kira sunayen aljan suna fitowa daga kalwa suna fitowa a matsayin mahukata ne ba domin aljanu ya fito masu a wani siffan da ba su kwakwalwarsu ba zai ne ba ba zai iya kwantenin ba ina ga mala'ika za ka ga mala'ika a yayin da aka riga aka rufe ka kana kwanci a cikin kabari kana ta Allah ya tabbatar da kai amma kuna nan kuna kuna kula Allah kafa bakwai bakwai inna inna anzalna kafa tara manzo Allah kuma cewa yi isalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yas'al dan haka mutumin da idan aka rufe shi aka mai tambayoyi ya ci wannan jarrabawan sai a nuna mai sai a ce kaga wancan wajen a cikin wuta da baka bauta wa Allah ka kubuta ba da can zaka tafi amma Allah ya kuma da kai da inda zaka tafi sai a nuna mai mazaunin sa aljanna daga wancan lokacin iska daga aljanna ke hura shi a cikin rayuwarsa ta barzakh to kai da aka riga aka nuna maka ga aljanna ba za ka so a ce yanzu ka tafi ba to su ne suke cewa ya Allah ka tsayar da alkiyama yanzu wanda kuma aka nuna mai cewa kaga aljanna da ka yi wa Allah biyayya ne da can zaka tafi amma ga inda zaka sauka can wutan jahannama daga nan iskan wutan ke busa shi shine ke cewa idan irin azabar da yake sha a yanzu irin wahalar da yake sha a yanzu bai ma shiga jahannama ba tukunna ina ga in ya shiga jahannama shine kuma yake cewa ya Allah kar a yi tashin alkiyama shi bai san a yi tashin alkiyama shi bai tafi aljanna kuma shi yana son a yi tashin alkiyama domin ya je ya shiga ina ya je ya shiga aljanna don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake tashin alkiyama din nan muna jinkirta shi ne domin zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kayyade sa'annan alkiyama din nan nau'i biyu ne akwai qiyamar da yake faruwa da ɗaiɗaikun mutane mamata mata faqad qamat kiyamatu kafin a zo a yi kiyamar gama gari ran da ka faɗi ka mutu ranar kai alkiyamar ka ta ne ta tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ya yawma ya'ti la ta la takallamu nafsun illa bi izni faminhum shaqiyyun wa sa'id abubuwan da za su faru wasu daga cikin abubuwan da za su kasance a wannan ranar Allah tabaraka wataala yake ambatuwa cikin wayannan ayoyi da za su biyo baya idan Allah tabaraka wataala ya kai mu gobe da wayannan ayoyi da za mu fara bi iznillahi ta'ala akwai tambaya Na, assalamu alaikum Mm. Mm. kasuwancin hatsi masu siya su koye cin halal ne ko haram zai iya zama halal zai iya zama haram ya danganci yanayin da aka siya aka boye shekarun baya a zamanin Buhari akwai lokacin da ake ake ta yunkurin a yi sabotajin ɗin gwamnatin wadda ake siyan amfanin gona a bi a bi gonaki a siyo amfanin gonan a je a zubar a kona kaga wannan ba ka bukatar sai malami ya baka fatawa kafin ka san cewa hukunci shi ne haramun domin kar amfanin gonan su shigo gari a samu sauki wannan haramun ne sai mutum zai iya siyan amfanin gona a lokacin wadatarsa an fahimci wannan a yadda duk yadda ka siya kai da ire-irenka kuka siya iya siyar da kuke yi domin ɓoyewan ba a jin cewa kun menene kun siya kuma siyar da kuka yi ɗin a lokacin bai shafi farashin ba domin lokacin yawarsa kenan an fahimci wannan lokacin yawarsa kenan sai kuka siya kuka adana zuwa lokacin da ba season ɗin abun ba sai ku fitar da shi ku sayar domin ku samu riba wannan babu ne wannan babu ne, babu ne amma idan ya zanto kun siye shi ne domin ku yi kosin ɗan artificial rice na farashi domin farashi ya tashi sai ku biye kasuwa ba wai lokacin wani abu na amfanin gona ba ne wadda yake da yawa yana nan ko'ina idan ku dubu kuka siya ba ma san kun siya ba idan kai kasi ka kasi ka tafi can garin kasi tirela biyar wani ya tafi ta can yaje shi ba ma san kuna siya ba domin abin yana menene yana nan in abundance kuma sanadiyar siyar da kuka yi farashinsa bai tashi ba wannan ba haramu bane amma idan kuka siya a lokacin tsadarsa domin ya kara yin menene ya kara yin tsada wannan shine abin da shari'a ta haruta kuma wannan abu yana da hadari sosai domin mutane nawa kai in aka ce ka tafiyar da adadin mutane da ka cutar sanadiyar haka ba za ka iya kirgawa ba kuma ranar tashi alkiyama za ka biya su Ko babu mutumin da Allah ya tsane shi yake fushi da shi kamar mutumin da sanadiyarsa bayan Allah bayan Allah an and unquote musulmai ko ba musulmai ba almuhim bayan Allah Allah baya son bayansa su tagayyara su shiga wahala to mutumin da sanadiyarsa bayan Allah suka shiga wani hali na tsanani da wahala to wannan mutumin yana da babban aiki a gaban Allah shi yasa babu mutumin da kuma Allah ya fi so kamar mutumin da sanadiyarsa bayansa suke samun menene suke samun sauki na'am na'am Na'am. neman umuman akwai hadisai da yawa. Wa'azi akwai abin da ake yi wadda kuskure ne. Shi ne wa'azi, wa'azi ana yin sa kafin a binne gawa. A lokacin da ake hakar kabari, wannan shi ne abin da ya tabbata cikin sunna. ana haƙar kabarin an kawo gawa an ajiye manzo Allah sallallahu yana gefe sabai sun zo sun kewaye shi sai yake masu wa'azi game da lahira game da yadda bawa yake komawa zuwa ga Allah marahil da abubuwan da yake fuskanta in aka sanya shi a kabari yake tsoratar da su Allah lokacin wa'azi kenan amma lokacin da aka ɗauki gawa aka ajiye shi abin da ya kamata shine wadda ke wajen a matsayin jagora ya faɗa wa mutane irin yadda manzon Allah ya faɗa wa mutane cewa to murokon mai sunna ita ce ita ce kowa ya nene ya roka ba wai ni tunda ina da rawani mai girma dangayi kuna cewa amin ba zai iya yiwa wannan mutumin da ba mu kallonsa sau biyu in yayi sallama ma da kyar muke amsawa zai iya yiwa addu'ar sa ce Allah zai yi wa mutumin nan rahama da shi ba mu sani ba shi yasa sunna ce kowa da ke wajen da bakinsa ya roƙo wa wannan bawan menene tabbatuwa in ba za ka yin larabci ba ya Allah ka tabbatar da shi ka ba shi damar amsa tambayoyi. ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka ramce shi ya Allah ka tabbatar da shi ka ba shi damar amsa tambayoyi domin dalilin da ya sa aka ce kunan man mai tabbatuwa domin amsa tabbayoyi domin akwai akwai razana shi yasa akwai mutumin da manzala ya yace in aka tambaye shi ah, wane ne ubangijinka sai ita cewa ah ah ah inna ma sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu akwai abin da fa nakan ji mutane suna faɗi kuma a lokacin ni ma ina faɗi irin abin tare da su amma kaga ya je kan ya kasa faɗi ya faɗa faɗin Allah ya kasa faɗin cewa ubangijinsa Allah ne Ina aka ce wane ne wannan mutumin da aka aika muku sai ce ah ah ah haka yazo cikin hadisin sai ya ce ah to ai akwai wani abin da mutane suke faɗi ni ma kuma ina faɗi a lokacin kafin a ɗauki raina amma anan ya kasa ne ya kasa faɗi sun suka gama mai wannan tambayoyin ya kasa amsawa akwai guduman da suke tafiya da shi in suka take shi aka ce zai yi ihun da Allah zai ji yadda halittu da baki daya banda mutane hatta manzon Allah cikin wani azar ya taba cewa da ba dan Allah ta dafa ni. tsoron idan wani ya rasu daga cikinku a rasa wadda za su kai shi makabarta ba da na roƙi Allah ya ji yadda ku kukar da mamaci yake yi idan aka ajiye shi ya kasa amsa wannan tambayoyi ranar da aka ji yadda mu wannan kukan babu mutumin da zai sake zuwa makabarta amma da dabbobi da aljan suna jin wannan kukan banda mutane domin haka wannan shi ne addu'a mafi muhimmanci da mamaci yake bukata a lokacin da aka aza shi a yina a cikin kabarinsa aka rufe shi Allah ya sa mu dace za mu datsa aya nan abubuwan da muka fara wanda suka dace da tafi Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mun baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya ta mar baki daya muna roƙon Allah ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wata ne alfarma ya Allah bukatun mu na alkhairi ta fi mu sanin ya Allah ka biya mana su gabaki daya waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin musulmai muna roƙon Allah ya gafarta musu idan lokacin mu yayi mu ma Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah wayannan bayi bayanka masu zubda jinin mutane babu gaira babu dalili masu garkuwa da mutane ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka gaggauta mana maganin su ya Allah ka gaggauta mana maganin su ya Allah waɗanda suka fada a hannun wa'annan miyagun mutanen ya Allah ka gaggauta fitar da su ya Allah ka gaggauta kubutar da su ya Allah ka gaggauta kubutar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da daga mu akan addini akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa lokacin komawa komawar mu zuwa gare shi da mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da zurriyan mu gabaki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك